ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديها تتبت الله مدوك كيمي كوى مي كومي wanda ya nuna mana wannan rana ta yau biyu ga watan ramadan jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna eh, sha hudu ko? muna sha hudu ga watan hudu shekara ta da ɗaya. a wannan makaranta ta ramadana da take gudana a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci na zamzam a yau za mu tashi aya ta biyar a cikin wannan sura ta al'amfal wata jiya muka fara muka cike a aya ta hudu alaramma bismillah

yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka wato madina kenan bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun wata jama'a wani yanki na mu'minai a wannan lokaci lakarihuna suna masu kyama suna masu kin wannan fitar yujadilunaka fil haqq suna ja da kai akan wannan fita ta yaƙi ba da ma ta bayyana bayan ya riga ya bayyana cewa fita ɗin aje wannan yaƙin shine daidai ka annama yusaquna ilil mauti yayin da suke tafiya kai ka ce ana kora su ne zuwa mutuwa ƙwahum yanzurun alhali suna gani wato kamar ga mutuwa suna gani domin suna ganin su ‘yan kaɗan ne ba su shirya ba ba makamai tare da su waccan kuma rindina da za su tinkara tana da shirin ta ga yawa ga kimtsi wannan yasa suke jin kamar ana tura su ne ana kora su zuwa mutuwa wahum yanzurun wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum Allah yake gaya ma manzon ka tuna lokacin da Allah yake muku alkawarin ɗayan jama'u guda biyu an na halakun cewa ɗaya daga ciki ta ku ce za ku same ta za ku ci nasara a kanta wata wadduna an na raira za ta shaukaci ta kunu lakum kuna fata kuna guri cewa jama'ar da ba ta ɗauke da makami ta kasance ita ce takun ma'ana ita za ku cinkara ku ita kuke so wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati kuma Allah yana nufi yana so ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa wa ya qada adabir al-kafirin kuma ya yanke wato kashin bayan kafirai yuhiqqa al-haqqa bi kalimati wato yuhiqqa al-haqqa wa yumtil al-batila domin Allah ya tabbatar da gaskiya kuma ya ragargaza ƙarya shi ne kafirci walau karihal mujrimuna ko da mujrimai kafirai sun ki ko da ba sa so to in ba a manta ba jiya mabudin wannan sura mun yi dan dogon bayani kan yakin badar wanda wannan sura tana bamu hoto ne na wannan yaƙi ya ya kasance ya ya faru da shi muka fara to nan mun ji inda muka tsora yau magana ce cewa waccan gani ba da jiya muka ji bayanin ta Allah ya ce ta Allah ce da manzansa ya tsalu na kanil amfal ƙullil amfalu lillahi wa rasul wannan amsa da aka ba su cewa ganima dai da aka samu a yakin badar ta Allah ce kuma ta manzo ce Allah ne zai ce tashi ce domin shi ya ba da nasarar manzo kuma shine zai ce ga yadda za a yi da ita wannan bayani da muka ji shi ne Allah yake gaya mana a nan kama a karzaka rabbuka min baitika bilhaq kama yadda Allah ya fitar da kai daga gidanka madina kenan da gaskiya wa inna fariqan min almu'minina lakarihun wata jama'a ta muminai a lokacin suna ƙi to wannan tashbihi kafin nan kafin tashbihi ne kamar yadda can wato kamar yadda tun daga fitowarku daga madina zuwa filin badar wasu daga ciki ba sa so amma Allah ya hukunta hakan to haka ne ita ma wannan ganima yadda wasu ku ba su so yadda aka raba ta ba ita ma haka Allah ya yi haka Allah ya so ya raba ta yadda ya so manzon sai raba ta yadda ya so shine tashbihin kamar yadda fitowar ku ba ku so ba amma Allah ya kaddara kuka zo kuka ci nasara kuka karya kafirci da kafirai to haka nan ita ma wannan ganima ba ku so yadda aka raba ta ba to yadda Allah ya raban shi ne daidai yujadilunaka fil haqqi ba'da mata bayyana. lokacin da za ku fito zuwa filin badar suna ja da kai suna ja da manzo yanzu ya za mu fita mu tinkari wancan kafirai da sun yo shiri mu abinda muka yi tsaro muka yi zato rindunan nan wacce take ɗauke da wato kayan kasuwanci ita za mu tinkara ba su da makamai mu karɓa mu. mu shiga madina haka muka yi zato da kuma sai muka zo yanzu al'amari ya juya cewa ba ita za mu tinkara ba waccan rindina da abu jahal ya taho da ita daga makka da makami da shiri ita za mu tinkara to lokacin suna jayayya da kai akan wannan bayan kuma kai komai ya bayyana maka cewa wannan da ba su san ita za a tinkara kuma shine alherin shine Allah ya ce ka annama yusaquna ila al-maut lokacin da suke tafiya yaƙin badar kamar ana jan su ne zuwa mutuwa yadda yanayinsu yake wasu a cikin tsoro cikin rashin karsashi suna ganin babu kayan yaƙi tare da su babu dukkan shiri na yaƙi babu kintsi gashi ba yawa ba makami su ko waɗancan sun taho da shirinsu sun taho kamar da muka ji jiya da makamansu da guzurinsu da matansu an taho ana alfahari kamar yadda wato tarihi ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura ma ya ga yawansu yake ne a yi mashi leƙen asiri a ga yawansu yawa ya tura mutum biyu su je su leƙo masa asiri bayan ya tura sai ya ce ma abubakar tashi mu ma mu gano sai annabi shi ma ya tafi ya zagaya sai gamu da wani dattijo ya zo ɗiban ruwa a wata rijiya a wannan fili na badar sai yana so ya tambayi kai waye ku waye sai annabi sarabe ce kai waye daga ina kake sau da annabi bai san daga cikinsu yake ko ba daga cikinsu ba sai fara tambaye shi sai ya ce ga daga inda yake sai ya gane yana cikinsu shi ne bayan nan ya ɗan yi mai tambayoyi annabi ya sami abin da ya samu na labari da sirri sai ya dawo ya ci gaba ya sa ya ci karo da mutane biyun da ya tura ya leƙo mai asirin su nawa ne da suka dawo tambaye su ya kuka gani ya ce eh, mun je mun tambaye wasu daga ci cewa a raƙumi nawa sukan yanka a kullum domin wato abinci da za a ci ya ce raƙumi goma suke yanka duka kuci kucin ye suka ce eh daga na nabi sai ya ya gane raƙumi ɗaya mutum ɗari na iya cin namansa kagan an yanka raƙumi goma sun zama suno nan su dubu daga na annabi ya gane yawansu ta wannan wato hikima da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan annabi shi an riga an masa wahayi cewa yaƙi dai za a gwabza shi kuma da su za a gwabza sun taho a yanka raƙumi a ci nama mata na waƙa suna ana shagiya ana abin da aka yi dama to su kuma sahabbai nan suna jin tsoro ba su da yawa ba shiri shi yasa suke tafiya babu daɗi to sai Allah ya ce wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatay ka tuna masu ka ambata masu lokacin da Allah ya yi muku alƙawarin ɗayan jama'an nan guda biyu jama'u guda biyu su ne akwai al'iru akwai annafir al'iru su ne tawagar da Abu Sufyan ya taho da su na kasuwanci daga Sham za su zo su bi ta badar su wuce sahabai su tara su kama kayansu abu sufyan ya ji labari maza ya aika ɗan aike tafi makka ya gaya masu wanda muka faɗa muku sunan shi ana ce mai zamzam ya je ya faɗa masu suka yi shiri abu jahal ya ce za su zo su tare dukiyarsu shi kuma abu sufyan ya kewaya da kayan gefen bahar maliya ya kewayo tun da tsohon bafatake ne ya san tsofin hanyoyi ya wannan hanya ɗin su ya sha to shi ne Allah ya yi ma annabi wahayi za mu maku alƙawarin ɗayan jama'u guda biyu ka ga ba a faɗi wace ke ba ko ɗaya da'ifa sai ne aka ce anna halakun." ɗaya ta ku ce wace nan. mai tubul tubus ɗin inda za ku sami kaya da dukiya ku kama a matsayin ganima ko wancan jama'a da ta taho da makamai ka ga ana a dunkula ka faɗi ko Allah ya ce wa tawadduna anna ghayra dhati shaukati lan wato takunu lakum amma ku sahabbai kuna fata kuna guri ne wato wannan wacce ba ta dauke da makami shauka kalma ce ta kaya abinda ake nufi karfi da yaƙi ana cewa rajulun za shauka wannan mutum yana da bala'i da karfi kenan to ku kuna son mara kayan yaƙi ita za ku tara saboda kawai ku kama kaya ku shiga madina da su sai Allah ya ce wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimati shi kuma Allah yana so ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa kalmomin Allah ya sauka cewa a wasu ayoyin yuriduna li yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun wannan kalma ce ta Allah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun kafirai suna so su bishe hasken Allah shine musulunci da bakunansu tun a matka ba irin abin da ba su yi na ya za su kare musulunci ya za su hana annabi bayani wannan haka suke ce Allah ya ce sai ya cika haskensa ko da su kafiran nan ba su so ba huwa arsala rasulahu Bilhuda, huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau Allah ya ce shi ne wanda ya saukan ma da manzansa shirya da addinin nan na gaskiya sannan kuma ya yi alkawarin zai bayyana shi wato wannan ita gaskiyar zai bayyana ta zai ɗaukaka ta akan dukkan sauran addinai walau kari hal ko da mushrikai sun ƙi to Allah ya alkawarin zai ɗaga musulunci duk abin da aka yi ma annabi a makka na kuntata mashi da takura masa da dai abin da aka yi masa Allah ya alƙawarin sai ya daga addinin to kaga an taho madina nan ma sun zo za su ci mutunci musulunci da musulmi za a kare manzo to ina shine sai Allah ya ce ai yana so ne ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa abin da ya faɗin nan sai sai addinin musulunci ya ɗaukaka wa ya katsa a dabiyar kafirai sannan ya yanke ƙashin bayan kafirai kule-kulen da suke ya zama an gama da su to kaga idan waccan kaya suka tara da sun taran sun kai madina kuna ga ta kare ai zaune ba me ake cewa zaune ba ta kare ba ko ko na kai ah to yanzu ba a ma karban masu kaya ba sun ce za a zo a yi bala'i idan gaba ma ka a sake tunanin taran masu to balle da kayan aka tara aka shiga madina ai madinan za su diro ma zo su kasa kasa da ita to sai Allah ya so ya nuna ikonsa shi ya sa sai ya ce wannan rundunar ta abu jahal ita annabi zai tinkara duk da babu shiri babu komai kuna ganewa Don me lihiqal alhaka domin ya tabbatar da gaskiya shine addinin musulunci wa fi batila kuma ya rushe ƙarya shine kafirci da shirka da su Abu Jahal suke yi walau kai hal mujirmuna ko da mujirmai mushrikai kafirai sun ƙi ko da ba su so wannan kaga mun sami cikakken bayani kenan a waɗannan ayoyi shi annabi ya gamsu ya nasu cewa nasara za a samu su kuma sahabbai an yi wahayi ba taɓa wata al'umma mai biyayya ga manzanta ba irin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda irin yanayin da aka shiga annabi ya ce su fito suka fito ya zo da al'amari ya canza kwana ɗaya biyu suna nan akan za su tari waccan kaya ne na kasuwanci sai aka yi mai wahayi yanzu ba haka bane kaya ya wuce amma ga nan za ku tara a daidai lokacin yadda zai approaching ɗin sahabbai ma su fance shi ya fara magana abubakar ya faɗi magana mai daɗi umar ya faɗi sahabban nan muhajiru na kowa ya faɗi magana mai daɗi bai daina kallon su yana magana ba zuwa can miƙidad da shi da sa'ad bin mu'az suka ce ya rasulullah ko mu kake nufi ne wato mu an sarawa kenan yace eh haka ne ai ku nake nufi saboda so nake da muhajiruna da ansar salama duk sun tafi tare to ansarawa kun san sun annabi alƙawari tun sanda suka je suka mai mubaya za su kare shi da jininsa da addinin da yake yadawa za su taimaka mai fiye da yadda za su kare 'ya'yansu da dukiyarsu to shine suka ce ya rasulallah mu fa mun ji mun gani ya abin da kace shi za mu yi ba za mu faɗa maka irin abin da yahudawa suka gaya ma annabi musa ba su abin da suka ce mai fazahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ko ai eh, ka'idun je kai ka tafi da kai da ubangijin ka ku je ku yaki wai annabi musa da ya gaya ma bani isra'ila ta fito su taimaka mai a yaki suka ce a'a kai je kada ubangijin ubangijinka ka yaƙi mu muna nan zaune sai ce mu ba za mu gaya maka wannan kalmar ba mu abin da za mu ce maka shine walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun je da kai da ubangijin ka ku yaƙi mu ko muna tare da ku muna masu yaƙi wala allaka an takuna kharajta li amrin wa hadasallahu ilayka ghaira ta yi da ka fito da mu ka fito da mu bisa wani al'amarin na daban kuma kila yanzu an maka wahayi an baka wani umarni na daban mu yanzu sam an wada talli rasulillah annabi ya ji daɗi ya sami nishaɗi zuciyarsa ta kwanta kun ga an mai wahayi na nasara amma saboda shugaba irin na manzo wanda shi ne shugaban masu shugabancin duniya yana neman ya sami haɗin kan sahabbansa domin shugaba in bai sami haɗin kan masu taimaka masa ba shugabancinsa ba zai kyau ba idan shugaba ya yi nan masu mara masa baya sun yi nan matsala za a ta samu shi ya sa, sai da ya sami haɗin kansu kuma nan ne za ka san sahabbai babu irinsu gaba ɗaya suka mara baya ba wanda ya ɓalle domin yaƙin badar munafunci bai tsira ba a madina lokacin su abdullahi bin ubay bin salul ba su fara tara ba lokacin suna nan amma sun yi shiru yaƙin badar gaba ɗaya wanda suka je suka yi shi muminai ne wanda suke masu tsuntsar imani ya sa gaba ɗaya Allah ya gafarta masu su ɗari uku ko ka ce da sha biyar ko da sha bakwai ko da sha tara gwargwadon saɓani na ruwaya su ne ahalu badarin wanda Allah ya ce su aikata abin da suka ga dama Allah ya gafarta masu amma yau duk kuma cikin akwai manyan sahabban nan wani ya buɗi baki ya kalle su ya ce zai aibata su don Allah za ka kalle shi wannan ya za ka kalle shi wannan rashin mutuncinsa wanda Allah ya zaɓa ya zaɓan ma manzo suka ba shi dukkan kariya sannan kai ka zo ka ce za ka taɓa su ahalu badarin wanda su ne suka mara ma annabi baya lokacin da mara masa baya ke da wahala to su ne a nan aka ba mu labari abin da ya faru mai Allah ya ce ayoyi na gaba na'am Allah madaukaki yace iz tastajisuna rabbakum ka tuna ka ambata lokacin da kuke neman taimakon ubangijin ku. fastajaba lakum ya amsa maku wannan roƙo naku an nemu middukum bi alfin al mala'ikati murdifi lallai ni zan ƙare ku ko zan taimaka maku da mala'iku dubu murdifi na masu bin juna wa ma ja'alahu Allahu illa bushra Allah bai sanya wannan taimako da zake zai ma annabi ba da sahabbansa sai dan ya zama bushara a ce zaka yaki ba da wasu sojoji irin na duniya ba a da mala'iku za a taimaka maka ai wannan bushara ta kai abin farin ciki ya kai Allah ya ce bai yi haka ba sai dan ya zama bushara wali ta ɗama inna bihi ƙulubukum kuma sai dan zukatan ku sami natsuwa waman nasr illa min indillah babu wani taimako da akan iya samu sai taimakon da yake daga wurin Allah shine taimako na haƙiƙa inna allaha azizun hakim lalle Allah ga gagaraba daune shine azizun mabuwayi kenan cikin ikonsa sannan hakimun mai nuna hikima cikin abin da yake gudanarwa wannan wurin ana wato ainihin goranta ma annabi da sahabbansa ne lokacin da aka isa filin badar aka wato annabi ya gama samun labarai yadda yawan su yake da inda suke da yadda za a yi to sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗa dukkan hanyoyi da za a bi a ci nasara shi yaƙi ba yaƙi ba koma mai kake in ka gama duk abin da za ka yi to ana so kuma ka koma ga Allah ka roƙe shi ya baka taimakonsa a wannan lokacin kamar yadda ya zo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace lamma kana yawmu badrin ranar da yakin badar ta kasance nazarin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ashabi annabi ya kallo ya dubi wato sahabbansa wahum salasumi'atin wa naifin ya duba ya ga su ɗari uku ne da wani abu wa nazara ilal mushrikina fa izahum al wa ziyada ya sake kallon dandazon kafirai mushrikai ya ga su wajen dubu ne da wani abu fastaqbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qiblata ya manzo ya fuskanci al-qibla saboda ga ladabin addu'a kullun zake ka kalli al-qibla annabi sai ya fuskanci al-qibla wa alaihi rida'uhu wa izaru yana daure da farjan lansa sannan yana yafi da mayafinsa a wannan lokaci sun maƙala sannan ya ce allahumma an ji zilimawa a atani Allahumma in tuhlik hadhihi asaba min ahalin islami islam fala tu'bar fil ardi abada ya yace ya Allah ya Allah ka zartan man da abin da kai man alƙawarin nan Allah ka zartan man da shi a yau ya Allah in ka bari aka halaka wannan jama'a da nake tare da su na musulmi to lallai ba za a sami ko masu bauta maka ba a ban ƙasa har abada annabi ya ci gaba yana ta wannan addu'a yana ta yi yana ta magiya yana ta magiya ga ubangiji yau mu abin da ba ma iyawa kenan in abu ya dame mu sai a ta surutu kawai na baki ba za a koma ga Allah a ta magiya ka dubi manzon Allah shi dan gatan Allah ne duk wani taimako Allah na iya bashi ta fuska da diyaso so amma ka duba annabi ya rika magiya yana magiya yana kuka yana zubar da hawa yana ya Allah in ka bari aka halaka wannan al'ummar ba za a sami wanda za su bauta maka ba a ban ƙasa ya Allah ka zartan man da alƙawarin da kai man a daidai wannan lokaci wato bai gushe ba yana ta wannan magiya yana roƙon Allah hatta da uhumin man kibai har sai da wato gwadansa da ke kan kafaɗinsa ya faɗi yana sanye da shi yana addu'a yana addu'a yana kuka a wannan lokaci fatahu abubakarin sai abubakar ya zo wurinsa da ya zo a daidai wannan lokacin wato da abubakar ya zo fa'akaza rida'ahu hu. sai abubakar ya ɗan wannan mayafi nasa ya mayan masa kan kafaɗarsa sannan ya riƙa lallashinsa yana lallashin wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sun zama min wara'ihi ya tsaya bayansa ya zama wani dakare a gare shi kina a wani lokacin sun makale ya ce ya nabi Allah ka faka munasha da tuka rabbuka fa innahu sayin jizu laka ma wa'adaka ya ce ya manzon Allah wannan magiya da kake ma ubangijinka da roƙon shi da kake wannan roƙon ya isa Allah zai zartan maka da abin da ya maka alkawarin nan daga nan sai wannan aya Allah ya saukar da ita iz tastasghithuna rabbakum fastajaba lakum ka tuna lokacin da kuke neman taimakon gaggawa domin istighatha shine taimako na yanzu yanzu wanda in an yi jinkiri wani abu zai iya faruwa shine istighatha da isti'ana dukkan su taimako ne amma istighatha abin da yanzu kake neman shi kamar kai ne da mota siyar ya kuce ka tafi zuwa wani rami za ka fada me za ka yi istigasa za ka yi lokacin wa za ka yi Allah za ka roƙa ba wani shehi ba ba wani aljani ba ba wani annabi ba Allah kaɗai za ka ɗaga hannu ka roƙa rubi annabi ibrahim lokacin da za a jefa shi wuta an hula ta a lokacin rigirgi me yayi istigasa yi kafin ya isa ramin wutar sai ga wutar ta zama sanyi kun gane da kyau to haka shi ma manzo a lokacin da ake mai wannan kullun mutane sun taho suna so su zo su gama da musulunci a wannan wunin na ainihin wato yakin badar kenan a daidai lokacin annabi ya ta magiya to shine ake gaya mana a matsayin mu ma mu zama masu haka yanzu halin da muke ciki a Najeriya na damuwa wacce magiya muke tsakaninmu da Allah magiya so nawa kada cikin dare kana roƙon Allah ya yi mana halin da muke ci? kana kuka abin na damun ka an kama wasu can an je an kidnapping ɗinsu an kashe wasu can an ƙone garin waɗancan an cutar da waɗancan kai dan abin bai zo kan kama ka damu ba so nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika addu'a mayafinsa na faduwa abubakar yana mayan masa yana kuka in ka bari aka gama da al'umman nan shi kenan. sai ga shi taimako ya zo Allah ya ce za mu taimake ku da mala'iku dubu mala'iku ‘yan uwa kaga daga nan za mu san magana ba ƙarama ba ce a wannan lokaci a wannan rana ta badar ne Allah ya aiko da mala'iku guda dubu Allah ya ce murdifi na masu bin juna ba wai a tsinki tsinki za su zo ba a jere za su taho haka za a yakin da su shi yasa ya zama yayin da ake yakin sahabbai suka rika mamaki wato sahabi zai bi kafiri yana so ya sare shi kafin ma ya kai saran sai gan shi a ƙasa kawai sai gan shi a ƙasa ba don komai ba saboda mala'iku da su ake yakin mala'ika dubu wasa ne mala'ika ɗaya ka baka da shi ba haita da garin nan ba gaba ɗaya eh? balle dubu kuma mala'iku ne haka wani ya ji ya bi wani ana wato yana nema ya sare shi yana bi shi yana bi shi zuwa can sai ya ji ana cewa akidin ko huzain akidin huzain akidin huzain ya ce wai huzain kuma zuwa can sai ya ga kafirin a gaban shi ya yi rigingine cikin jini kata-kata ya mutu ya yi baƙi irin sai zai gaya mu manzo manzo zo ce ai wannan wani mala'ika ne daga sama ta uku aka turo ya kawo ɗauki wannan dokinsa ne yake zabura da bulala shi yake yadda mahayi yake zabura doki yake kai hari shi mala'ika ne zo da dokinsa ya kai hari ya gama da wannan kafirin abu jahal ya taho da ƙafafa za a yi rashin mutunci duk ana aka gama da su wanda suka hana ruwa wato suka hana musulunci suka hana ruwa gudu suka ci mutuncin musulunci a makka kuma sun zo madina za su da Allah ya tattaro su aka gama da su shine Allah yake goranta ya cewa ma ja'alahu Allahu illa bushra Allah bai sanya wannan taimako ba da aka turo muku na mala'iku sai dan su zama bushara wali tadma inna bihi qulubukum kuma sai dan zakatan ku sami natsuwa kuma nasr illa min indillah ba wani taimako da dan adam kan samu in ba taimakon da ya samu daga Allah ba taimakon Allah shine taimako shi yasa in kuka duba har yau har gobe banda Allah ke taimakon wannan addinin nasa wallahi tuni da an gama da shi sunansa ma babu amma taimako na Allah su kulle su yi duk abin da za su sai ga Allah ya rusa kuma musuluncin yana ce haɗuwa inda ba a tsammani su can ƙasashen nasu inda suke yaƙan musuluncin can musulunci yake ta haɗuwa kuma rike shi ake hannu biyu da imani da taƙawa shi yasa wannan addinin namu Allah ya alƙawarin ɗaukaka shi ko ka tsaya kai musulunci ka yi shi yadda yake da manzo koyar ka amfani kanka ka sami aljanna ko kuma ka ƙi bayan Allah suna nan na kwarai masu ne bauta ma Allah suna nan karka manta hadisin da annabi ke cewa sama tana ƙara saboda yawan mala'iku a kanta babu wurin da za a aje tafi face akwai mala'ika wani mai bauta ma Allah to zirin wannan Allah na cewa ma ya yi alamu jinu da rabbika illahu ba wanda ya san yawan rundunar ubangijin ka sai shi masu bauta masu kenan to kai in ka ɗare ka ja'irce ka kangare me zai cutar da Allah da wani abu kai ka jiyo aljanna ce tana nan an tanaje ta da daɗinta da komai in ka bi Allah ka bi manzansa ka bi musulunci ka mutu da imani asaka in ka kangare wuta na nan an tanade ta da ukuba da azaba da komai mutum ya gama ya tafi ya mutu da kafirci ko munafunci a saka shi Allah ya tsare mu shi yasa wannan ayoyi sai mu kalle su Allah ya ce inna Allah azizun hakim lalle Allah shine gagarabadau kuma shine hakimu mai hikima a cikin zartar da dukkan wato al'amuransa shi yasa ashe kun ga akwai bukatar mu koyi da manzo duk lokacin da abu ya cije mana muka rasa ya zamu to mu koma mu ta magiya zuwa ga Allah mu gyara ayyukanmu mu gyara halayyarmu ko mu tashi mu tabuka kun ga annabi bai zauna garin Madina bai daga hannu ta addu'a sai da me sai da ya fite tafi badar sai da ya al'akhzu bil asbab ma haka yau sai ka bi dukkan hanyoyin da ake bi a karbi addu'a kai aiki ka bi Allah ka nisanci sabon Allah ka abin da ake yi a tawassuli da shi sadaka da sauransu da sai kuma ka ɗaga ka roƙi Allah ka ɗaga hannu ka roƙe shi Allah maji roƙo ne yadda ya taimaki manzansa da sahabbai mu ma a yau zai taimake mu amma bisa sharuɗa in mun kiyaye su an gane da kyau kaga lokacin da aka zo yakin uhudu ai Allah ya alƙawarin zai turo da mala'iku dubu uku har ma dubu biyar amma ya sanya sharaɗi in an yi taƙawa an ji tsoron Allah amma da aka zo yakin uhudu annabi ya umarni wasu ka saba shi kenan sababin haka ba mu ji labarin an turo mala'iku a yakin uhudu ba amma Allah ya alƙawarin ka koma cikin su Ali Imran inda mu karanta cewa za a turo da mala'iku salatu alafin ko sannan da kuma hamsatu alafin duk za a turo su Allah alƙawari amma in kun kaza kun kaza da aka zo yakin ba a daidai ba inda Allah ke ba mu labari awalan ma asabarkum musibatun kada a sabtun mislaiha ultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir lokacin yakin Uhud abin da ya faru ya faru sai sabai suka ce awalan ma Allah ya ce awalan ma asabarkum musibatun kada a sabtun mislaiha lokacin da musiba ta same ku a hudu aka kashe wajen sahabi saba'in kuka ce yaya wannan ne Allah ya ce ya kada a sabtu mislaiha ai kuma kun sami irin kwatankwacin wannan ina a badar yakin badar ba kun kashe saba'in ba kun kama saba'in lokacin da kuka tsaya kuka bi abin da manzo ya ce ba ku saba ba amma nan da kuka saba ai shi ne abin da ya same ku shi ne Allah ya ce ƙulhuwa huwa min indi anfusikum wato ainihin qultum anna hadha kuka ce ya wannan kuma muna muminai muna tare da manzo ya kuma yau kafirai suka auka mana ya haka ta faru sai Allah ya ce kul ka ce musu huwa min inda anfusikum ai daga kanku daga gare ku abin yake wannan umarni da annabiyin ku zauna kan dutse duk abin da za ka ku sauko kuka kiji kuka sauko sababin shi ne abin da ya kawo tasgaro a yakin uhudu kuna ganewa kaga kenan har yau har gobe nasarori na ubangiji suna nan amma da sharuɗa in an bi Allah an bi manzo to lallai Allah zai kawo taimakonsa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ashe kun ga kenan yau muna son nasara akan masu azabtar da mu masu cutar da mu masu kokarin sai sun kakkabe mu gaba ɗaya, to magani shine mu koma ga Allah mu gyara aikin mu taɓargazar da ake ta yi da ɓanna mu daina ta yanzu bannan da ake wani shekaran jiya yake ban labari wani tsari ya fito na direbobi yanzu wani tsari ne za ka rijista da kamfani wanda yake na wani application ne za ka yi da mota ka lafiya dama ba za a yi maka ba sai kana da lafiyayyen mota ta a zo a gani ba mota irin wacce take haka ba to kai ne za ka yi rijista da wannan kamfanin da abin da ka samu yana da 15% to abuja da Legas aka fi to yanzu ya gangaro kano yake ban labari shi direban ne ya ce wallahi in ka ga abin da ke faruwa yara ƙanana dama in ka shiga application ɗin za ka kira direban ne ya zo har inda kake ya ɗauke ka kuma ta google map zai ga inda zai kai ka ka biya shi ta wannan online ɗin shi kenan ya kai ka to yace yanzu abin ɓannar da ake da wannan sai ka ga yarinya ta kira yarinya da take balagaggiya ta fito karfe sha ɗaya karfe ɗaya karfe goma karfe tara daga gidansu ta kira irin wannan direban ya zo ya ɗauke ta ya kai ta inda zai kai ta sannan ta kira shi kuma ta gama abin da take zo ya ɗauko ta haka wani bin da ita da saurayinta za a haɗa in ma shi direban mara mutunci tun a cikin motar ma za su fara tsinantaka sannan a irin wannan za a ɗauke su a kai su wurin da ake shaye-shayen ƙwayo da su shisha ɗin nan da suwaye manya-manyan hoton na garin nan da sabon gari ita tsaye da ake ta kenan yanzu ‘ya'yan manyan mutane ‘ya'yan wanda bai kamata a faɗi ba su suke ta wannan to ya za a yi iftila'i bai zai ta samu mu ba in an koma an gyara matasa a ji tsoron Allah wannan duniyar ba ta bata za mu yi ba an koma an riƙe addinin Allah to shi kenan sai ka ga Allah ya kawo taimakonsa in mun roƙe shi sai ya karɓa sannan sai ya janye bala'in ta inda ba mu tsammani annabi da ya addu'a aka sauko da mala'iku dubu aka ce aka raba su rabi 500 biyar a ɓangarensa na dama 500 biyar a ɓangarensa na hagu yadda ake tsara sojoji haka aka tsara mala'ikun haka annabi ya yaƙi da su sahabbai suka ga abin da suke ɗin nan ya fi ƙarfin a ce abin da hannunsu ne ya su ma sun sani

mm. na'am Allah madaukaki yace izi idhi yughashshikum kuma nuasa amanatan min ka tuna ka ambata lokacin da Allah ya sanya bacci gyangyaɗi ya lullube ku kaga wannan ai wata ni'ima ce ko wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an kuma ka tuna lokacin da Allah ya saukan maku da ruwa daga sama li yutahhirakum bih domin ya tsarkake ku da shi ba an ankum rijza shaytani kuma dan ya tafiyan maku da datti da kazanta ta shaytan wal yarbida ala qulubikum kuma dan ya dada daure zukatanku wa sabbita bihi al aqdam kuma ya tabbatar da digadigai idh yuhi rabbuka ila al malaikati ka tuna lokacin da ubangijin kai wahayi zuwa ga mala'iku anni ma'akum ku mala'iku ku je ku yaƙi da manzo da sahabbansa lallai ne ina tare da ku wa sabbitul ladina amanu ku je ku tabbatar da waɗannan da suka yi imani akan abin da suke na yaƙi da kafirai ta ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba kuma da sannu zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai kaji wata nasara fadribu fawqa al'anaqi ku rika dukan saman wuya wadribu minhum kull banan ku rika dukan wato kan gabbai na 'yan yatsu da gabbai na hannu da gabbai na ƙafa duka wannan ana gaya masu ma yadda ina za su tsara ina za su daka zalika bi annahum shaqullah wa rasula dalilin wannan da yasa aka ce ku yi musu wannan uquba domin me shaqullah wa rasula sun saba ma Allah sun saba ma manzo wanda duk ya saba ma Allah ya kangare masa ya kangare ma manzo to ya cancanci a yaƙe shi wa man yushaqiqi Allah wa rasulah duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzo ya kangare masu fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne zalikum wancan ukuba da za a yi masu tun a nan duniya fa zuquhu su dandane shi na kisa da kamu da ribata da za a yi masu wa anna lil kafirina azaban nar kuma lalle gobe kiyama kafirai suna da azaba ta wuta a nan duniya a ce galaba a kan so, gobe kiyama kuma cin ba su tuba ba suka bar kafircin wuta tana nan tana jiran sallah irin ba ku dubi nan yadda ake ba mu labari irin yadda Allah in ya so zartar da hukuncin sai yake tsara abin da yake tsara bacci a fagen yaƙi ai kun san wannan wani abu ne daga Allah kawai wanda annabi ya je ya ga yawan kafiran nan ya gane sahabbai sun gani ba makamai tare da su suna cikin firgici da tashin hankali idan firgici ya yawa da tashin hankali me yake sawa yana sa rashin bacci ko yana sa zuciya ta ƙi kwanciya yana sa ido ya ja yana sa abubuwa da yawa to kuma in waɗannan suka yawa tattare da kai ka zo kuma za ka fuskanci abokin gaba mai zai faru sai ci nasara a kanka don ka kasa samun bacci jiki ba ƙarfi ga rauni ga tsoro to amma nan wani iko na ubangiji dan Allah yana so zartar da abin da yake so zartar shine Allah yake idh yughashikumun nu'asa amanatan min ka tuna lokacin da Allah ya sanya gengedi ya lullube ku gengedi Hausa suna cewa kanan bacci ko wasu ka ce bacci daga zuciya yake shi ko gengedi a kayake yasa zaka dan rika jin abin da ake sama sama kuma da haka sai ka ɗan yi wani mafarki mai daɗi ko abin da kake damun kan kai ɗan gyangyaɗi sai wani ɗan mafarki ya zo maka to haka sahabbai suka yi a wannan lokaci sun gaji ga yanayi da suka shiga Ga shi filin badar wani kwari ne mai sahara mai rairayi yaƙi a wurin zai wahala ko kwatsam sai Allah ya sa musu bacci kawai dukkan su sai sai gyangyaɗi banda manzo sallallahu alaihi wasallam da miƙidad annabi yana tsaye yana ta addu'a shi ko mai yana mashi abin nan annabi yana ta addu'a amma sahabbai duk bacci ya kwashe su ko gengedi wannan gengedin ai rahama ce kana gengedi ka farka sai ka watsake kenan to Allah ya ce ka tuna lokacin da muka samu ku wannan amanata minhu dan ya zan aminci daga Allah wato da gare shi kenan wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar muku wato da ruwa daga sama wato a lokacin da aka iso filin badar ba ruwa da wata rijiya can tana wajen su mushrikai suna ta amfani da ita su kuma nan sabai ba ruwa suna son na sha suna son na wanka suna son na alwala suka shiga damuwa shine sai Allah ya saukar da ruwa da ya ɗansira kumbe don ya tsarkake ku da shi an yi ruwa aka ce sai da ruwan ya riƙa kwaranya dabbobinsu da suka zo da suka sha su ma suka sha suka yi guziri suka yi wanka wanda janaba ta same suka yi wanka suka yi alwala shine Allah ya ce wa an ankum rijza shaytan dan Allah ya tafi da ƙazantar shaytan me yake nufi da kazantar shaytan malamai suka ce a lokacin shaidan ya fara sama sahabai wasu wasi yanzu mu ya za yi gashi mun taho fagen daga za mu haɗu da abokan gaba wasu mu alwala babu haka suke ta sallah da taimama wasu ma janaba ta same su yanzu mu je mu tare mu tinkari kafirai da janaba za mu iya cin nasara suna ta irin wannan wasu wasin sai Allah ya saukar da ruwa shikenan ba an tafi da wannan ba wanda ai abin da suke ba da gangan suke ba ba kuma laifi suke ba ruwan ne babu to yanzu ga ruwa Allah ya ba su waliyar bida ala qulubikum Allah ya ce dan ya sami dauri a zakatanku kun sha ruwa kun yi bacci ɗan gyangyaɗi gajiya ta tafi kun sami natsuwa Allah ya ce wa yusabbitu bihi al-aqdam kuma dan Allah ya tabbatar da digadigai digadigan su su na kafafun su digadigan dawakin su wajen yaki domin yaki a cikin sahara wurin rairayi kafa tana iya limewa cikin yashin amma ruwa ya zo ya dandade shi shikenan za a iya zaburar doki za a iya takawa a kai hari duk Allah ya yi wannan ne don ya tattara masu habai nasara yadda za su ji daɗin yaki shi ne ake goranta mana ake goranta ma manzo da al'ummarsa Allah ya ce hira rabbuka ilal mala'ikaci ka tuna lokacin da ubangijin ka yi wahayi zuwa ga mala'iku an nema akum ne na tare da ku ka gani can ba mun ji an turo mala'iku dubu ba to sai Allah ya yi wahayi ma manzo kuma aka yi wahayi zuwa ga su mala'iku ku mala'iku ku tafi ku je ku taimaka ni ubangiji ina tare da ku tare da ilimi na kenan da jina na da gani na da iko na duk sifofin nan na tare da ku kuna ganewa kaga wannan ma ba wata nasara ba ce fasabbitul lazina amanu ku tabbatar da waɗannan da suka yi imani akan abin da suke na yaki da kafirai sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba sannan gefe guda kuma zan jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta wata ni'ima ce da Allah ya ba manzo da kusutiya wanda yake cewa shi manzo wato cikin abin da aka shi shine akan jefa tsoro a zuciyar abokin gaba tun tsawon tafiyan wata guda eh za a jefa ma abokan gaba ka san shi a yaƙi sada aka jefa maka tsoron abokin gaba to an ci rabin nasara saura a ƙarasa kawai ke sa yaƙi na yau aka daina yaƙi na gaba da gaba sai dai yaƙin jefa tsoro kullum a jefa maka tsoro ta can tattalin arzikinka ya rushe zai rushe ya saka ta lalace ba iya ba waye wa komai aka jefa maka tsoro shikenan sai ka zama tuwon cishe sai dai a karasa to wannan Allah ya ce zai jefa masu kafirai tsoro a cikin zukatansu idan kuka fara gwamza yaƙi fadribu fauka la'anaki rika dukan saman wuya maka ce fauka a nan a ce aka yi rubu alal a anaki kaga za ce ku doki kan wuya kenan da za ka ce fauka sa malaman tafsiri suke ta saɓani fauka to fauka a anaki nan ne ke na wajen kai ko kuma faukan tana nufin ala ne tunda su zama'ir a larabci suna wakilta juna wasu ka ce ai abin da ake nufi fauka ɗin kamar za'ida ce fadribul a anaka ne kawai ku da kiwuya domin ba nan makasa take ba jijiyoyin jini da suke kai sako daga zuciya zuwa ko ina in aka datsa wuya ai shikenan to su malaman suka ce a abin da ake nufi fadribu fawqa anaki ku daki kan in ya dumauce gigice sai ku sare kan kawai kaga dibbin ake nufi kenan kafiri aka je a sari kan shi to in ya dumauce sai kuma a sare kan wannan fa Allah ne ke gaya ma annabi yadda za a yakin da mala'iku ba wai yana faɗa muku ne a matsayin kasan yanzu ana magana yaƙi sai su rika cewa to kaji 'yan ta'adda wannan musiba da yau aka shiga kenan yaƙi shi surori ne musamman a cikin alkur'ani wanda suke bayanin yaƙi kuma yaƙi irin na musulunci shi ko yaƙi musulunci ba na ta'addanci ba ne duk inda yake inda aka yi zalunci ne yanzu sabai ba zalunta su aka yi ba suna garinsu na maka aka koro su aka kuma ƙwace dukiyarsu to me ne in sun tashi za su nemi dukiyarsu me wannan zalunci ne ai neman ɗaukar fansa ne to haka duk yaƙin musulunci ka je karanta shi ba ta'addanci mai da martani ne ko ɗaukar fansa ko kare kai to shi ne nan Allah ke gaya ma mana yadda za a yaƙin sannan kuma wadribu ribomin hunkula banan a riƙa dukan wurin gabbai na 'yan yatsu inda za a kawo takobin a to kawai sai ku datse kawai hannun gaba ɗaya da hannun da takobin su faɗi kenan kuma dama su sun taho da takobi na alfarma na ruwan gwal marikin takobin wani maɗaurin ɗamarar shi ma ta zinari ce ita ma dukiya ce ko silikensa na yaƙi shi ma na gwal ne to kawai ku riƙa da kansu kuna kashewa kuna kwashe wannan ganima Allah ne ya ba ku saboda haka Allah madaukake ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula dalilin wannan sun saba ma Allah da manzo wa man yushaqiqillaha wa rasula wanda ya saba ma Allah da manzansa ya cancanci a yi masa haka fa Allah allaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne tun a nan duniya haka aka yi ma'adawa samudawa mutanen fir'auna da shi fir'aunan mutanen annabi lutu duk ta wani hanya aka gama da su amma shi annabi mutanen da suka tsaya mai a makogoro suka hana ruwa gudu su ba aikowa aka yi da wata iska ba ta halaka su ba aikowa aka yi da tsawa ba ba ciba garin aka yi ba ka hargitse a'a suna ji suna gani abokan gabansu mato muminai wanda ba sa ƙauna sai rika suka rika saransu suna kashewa wannan malamai suka ce ya fi damuwa ya fi taɓa zuciya a kan kawai wanda ba su kai daidai a aiko musu da annoba a gama da su wannan ya fi zafi abin da ake musu abu jahal abu lahabi iri irinsu dai haka aka tarkata su a ranar aka kashe wanda da can su suke musulunci izgilanci wannan shi yasa Allah ya fa inna Allah shadidul iqab zalikum fazuquhu zalikum wancan abu da aka yi maku na kisa to ku shi a nan duniya wa anna lil kafirina azaban nar lalle kafirai suna da azaba ta wuta gobe kiyama in har ba su daina kafirci ba suka tuba suka dawo zuwa ga hanyar manzo hanyar tsira hanyar nan siratal mustaqim ba nuna man lokaci kun san saboda ɗaukan da ake da ko masu bi kai tsaye ba a so wuce awa ɗaya in ba haka ba kila da sai mu ci a lokacin tashi ba dan na ga ba a gyangyaɗi jiya ne na ga ana gyangyaɗi jiya na ga wasu gyangyaɗi suke na jin saboda rana farko ce yau ko an zo da ƙur'ani an zo da shiri na sauraron karatu fatan mu abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya sa Qur'ani ya zama gatanmu Allah ya ba mu ikon riko da shi da aiki da shi Allah ya dawo da zikatan al'ummar musulmi su dawo zuwa ga Qur'ani zuwa ga sunnan manzo Allah ka yaye mana damuwar da muke ciki yanayin da ƙasar mu take ciki Allah ka sani Allah ka yaye mana ba dan wayan mu ba ba dan ƙarfin mu ba dan dabaran ba in laifinmu ne ya Allah ka gafarta mana inna wasunmu ne Allah kaka kama mu da laifin wasunmu Allah ka gafarta mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe masu wanda duk suka riga mu iyayenmu malamanmu da dukkan bayan Allah na kwarai Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ka mu cika da imani wanda suke taimaka ma addini da dukiyarsu da lokacinsu da iliminsu da duk abin da suke Allah ka sani Allah ka saka musu Allah ka sa aljanna ce makomanmu mu wannan wata da muke ciki alkhairin ciki Allah ka haɗa mu da shi 'yantawa da rahama da gafara duka Allah ka sa na ciki rabbana atina fi duniya, Hassana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin